insha Allah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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 hijiran manzo tana da shekara 1437 wannan wata na ramadana kamar da uwa suka sani wata ne na alkur'ani wata ne da dukkan musulmi sukan yi da fifi zuwa masallatai da wuraren karatuttuka domin sauraren ƙur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa mu ma muke ƙoƙari mu zama cikin waɗannan bayan allah Shi ne muke zuwa wannan masallaci mai albarka na sahaba wanda malaminmu ya gabata mana da wannan tafsiri cikin kwanaki uku da suka gabata wanda kullum ina gaya muku wannan kujera dama tashi ce ina hawan ne bisa larura to ba zai yiwu malam yana nan a ce wai zauna zan tafsiri ba ba zai yiwu ba shi yasa abin da ya bukata in yi in ci gaba da tafsiri yana nan na ce ba zai yiwu ba kuma Allah ya sa ya fahimce ni kuma kuma kun gane hakan ina yi ne bisa larura in malam yana nan babu yadda za a ce zan zauna a wannan kujera domin tashi ce to kullum nakan tunatar da mu mu wato cewa mu ji tsoron Allah mu kyautata niyyar mu akan duk abin da muke yi musamman bangaren neman ilimi shi ilimi haske ne kuma ilimi nemansa ibada ce shi yasa sadda ka taho daga gida zuwa masallaci ko inda za ka yi ilimi kamar ka kama hanya ne zuwa gidan aljanna haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna wanda ya kama hanya yana neman ilimi a wannan hanyar za mu sahale masa hanya zuwa gidan aljanna na fata mu rika kyautata niyya daga sadda za mu taho daga gida zuwa wannan makaranta ya zama da niyyar neman ilimi muka fito domin mu sami wannan falala haka nan zaman mu a nan shi ma ya zama wannan niyyar na nan domin mala'iku da annabi ke cewa sukan sauka wurin da ake ambatan Allah su kewaye wannan masu ambatan Allah din su rika nema masu gafara su rika nema masu wato afuwa ta ubangiji da kuma ɗaukaka ta musamman to duk wannan inda wannan kyakkyawan niyya za mu sami wannan falala sa'an nan mu ƙoƙari mai amfani da wato ala abubuwa da ake amfani da su wajen neman ilimi saurare mai kyau sannan ji mai kyau sannan gani mai kyau idan rubutu ne za ka rubuta wasu abubuwa ka rubutu mai kyau shi yasa Allah ke cewa inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wato ji da gani da zuciya waɗannan ababa gabai ne da Allah ya ba ɗan adam yake cin gajiyar su wanda ya rasa ɗaya daga cikin su yakan shiga wani hali mara kyau to sai Allah ya ce dukkan sa ababan tambaya ne gobe kiyama ya ka aiwatar da su ya kai da su in ka sarrafa su wajen neman ilimi kayi abin da Allah ke so da manzonsa nan kun sani ƙarshen wannan tafsiri muka yi abin da muke ce mana nishaɗi. in mun karatu an je ƙarshe an fara gajiya rana ta ƙarshe muka rufe shi da 'yan tambayoyi don su tuna mana abin da muka karanta tsawon wata ɗin wannan tambayoyin da ke jin daɗin wanda ke jin daɗin wannan nishaɗin shine wanda ke ɗaukan makaranta ce da ya yi rijista zai ci gaba da zuwa babu absent babu yau zan zo gobe ki zuwa babu cewa zan zo a latti a'a yi rijista cewa na fara wannan karatu na wannan tafsiri na wannan shekara in na fashi sai larura da tafi karfi na shi yasa kullum zan zo na san inda aka tsaya na san inda za a ɗora me aka yi jiya na yi bita shi na yi a shi da na koma gida to irin waɗannan ɗaliban su suke jin daɗin wannan nishaɗin sai ka ga dai inda aka jefa tambaya an ɗaga hannu an san amsa kenan muna yin tambaya ba don ƙura ba sai don mu zama cewa shin abin da ake karantawa ana fahimta kuma abin da ake karantawa an gane shi wannan muke fata 'yan uwa ya zama muna sauraren abin da muke karantawa sauraro na fahimta sannan bayan nan kuma duk abu na aiki ya zama muna sa shi a bajin aiki in wani abu ne da da ka ji ka sani ba yanzu karatu ya biyo ta kai na ka yi ba ka yi to sai ka rika yi a'a kana yi a matsayin laifi karatu ya biyo ta kai ka ji laifi ne to sai ka ja birki ka ja layi ka tuba Allah ghafurur rahim ne zai gafarta maka dama haka annabi ya ce kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun dukkan yan adam masu laifi ne in ba annaba ba ma'asumai sai dai mafi alkhairin masu laifi sune wanda in sun yi sukan tuba to shi yasa yan uwa dukkan mu mu dau wannan karatu a wannan babin kada mu dauka karatu ne na kawai jin wa'azi in tashi tafi gobe na zo jibi ban zo ba a'a ya zama kayan rijista na wannan karatu duk da ba bi ake a kira suna ba wanda ya zo wanda bai zo ba a a kai za ka yi makanka wannan rijista a cikin zuciyarka ka kallafa makanka duk abin da kake yi in aka ce uku da rabi ta gabato ka yanke shi katin karo makaranta dan kada yau a karanta ayoyin yau baka nan Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagora Allah ya haskaka mana zukatanmu ya ba mu ikon fahimta abin da za mu karanta akramaka karanto mana mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله ملوك كيتي إن الذين آمنوا للي وأنن سكي إيماني والذين هادوا da waɗanda suka yi wato tuba daga domin hada daga tuba ne da komawa su yahudawa sun ta laifi suna dawa su tuba su laifi su dawo sai ya ce na hadu waɗannan da suke tuba su dawo bayan sun yi laifi wani nasara haka nan da nasara wanda suke cewa su kuma sun taimaka ma isa sun mara masa baya wasabi'ina da sabi'awa wasu ka ce wanda suka bauta ma mala'iku kenan wasu malaman suka ce a'a taurari suka bauta ma dukkan wannan da aka lissafo man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira wa amila saliha kuma ya aiki na gari falahum ajruhum inda rabbihim lallai ladan suna nan wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim ba za su ji wani abu tsoro ba gobe kiyama wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba malamai suka ce wato bayan can an ci kiran yahudawa ana gaya masu nemar da Allah ya masu ana tuna masu su na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam irin ni'imar da Allah ya yi kakannin su can baya su tuna ta su dawo su bi manzo da aka yi wannan sai aka ratsa kuma yanzu ba su kadai ba har ma da nasarawa kiristoci kenan hakan nan da kuma sabi'awa to dukkansu wanda da yake kan addininsa a zamanin annabinsa kuna ganewa da kyau shi yasa malaman tafsiri suke cewa innal ladina amanu bil Anbiya, min qablu lalle wanda suka yi imani da annabawa gabanin manzo kenan a kaddara zamanin manzo akwai wani bayahude wanda ya yi tsawon rayuwa tun zamanin annabi musa har zamanin manzo a kaddara akwai wani banasare tun zamanin annabi isa yana nan akan addininsa har kuma bayyana manzo sallallahu alaihi wasallam kuna fahimta ku kaga wanda suka yi imani da annabawa min qablu gabanin manzo kenan kuna ganewa shi yasa imani na farko da aka faɗi a ayan nan ana nufin wanda suke kan addinansu a da suka yi imani da annabawansu a zamaninsu su ake nufi to su ne aka tattara gaba ɗayansu ake nunawa cewa to yanzu fa ire-iren su man amana billahi wa yawmil akhir wanda imani da Allah imani na yanzu na zamanin manzo kenan kuna fahimta da kyau inan yayi imani da Allah sannan kuma yayi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ke cewa laukana Musa hayyan ma wasu ahu illa tibai da a ce musa na da rai annabi ke gaya mai hudawa, ba a shi da wata hanya da dama da yake da ita face ya zo ya ne imani da ni kaga idan ku da kuke cewa musa kuke bi alaihi salam ko yahudu ko da shi ma yana da rai bai da wani abin yi sai dai zo imani da ni to haka nan su ma nasara da isa kenan shi yasa in ya sauka ba wani imani ba wani abu da zai kuma sai imani da abin da aka sauka ma da manzo kuna fahimta da kyau to idan wanda ake bi shi ma shi zai zo ya bi ashe mabiyi shi ma min babu aula ya bi wannan manzon na zamanin mu kenan manzo sallallahu alaihi wasallam kuna fahimta da kyau to shi yasa sai yake nuna cewa waɗannan da suka yi imani a wancan zamani to a yanzu kuma duk wanda ya imani da Allah ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ya imani da ranar lahira sannan wa amila saliha ya aiki nagari kuna fahimta da kyau domin da yadda aka yi magana imani to za ka ji an magana aiki dan a rushe maka aqida irin ta murji'a cewa imani kaɗai ya isa ba ne an gwama shi da aiki ba imani da aiki tare suke haka duk wurare suke zuwa allazina amanu wa amina salihati haka nan anan ma Allah ya ce man amana billahi wa yawmil akhir wa amila saliha ya aiki na gari aiki na kwarai kenan wanda zai kai shi aljanna to sai Allah ya faɗi sakamako falahum ajruhum inda rabbihim to suna da ladan su a wurin ubangijin su sannan kuma ba su da tsoro ba su da bakin ciki shi yasa a wata Allah ke cewa man yattaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al da wani zai nemi wani addini ya bi ba addinin musulunci ba kamar yanzu kiristoci da suke cewa suna kan kiristanci kamar yahudawa duk wannan ibtigha'i ghairil islami ne to Allah ya ce duk wanda wa man yabtaghi ghairar islami dinan duk wanda ya biɗi wani addini ba addinin musulunci ba a matsayin addini da za a bauta ma Allah da shi Allah ya ce fallan ya kubala mini ba za a karɓa masa ba ko ya yi shi yasa yahuda shirme suke Allah ba zai karɓi bautarsu da suke a yanzu ba haka nan kiristoci shirmensu suke yi dan Allah ya ce fallan ya kubala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi gobe kiyama yana cikin hasararru kuna fahimta da kyau shi yasa a yau yaddajjen addini a wurin Allah shine musulunci inna dina inda Allahi islam addini yaddaje a wurin Allah shine musulunci can ko da aka ce wanda suke ba za su ji tsoro ba ba za su yi bakin ciki ba shine ta Allah ke faɗi ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun cikin surat yunus kenan ala ku saurara lallai waliyaina masoyana mabiya addinin da nazo na saukan ma annabi na kenan kuna ganewa su ne waliyan Allah to sai Allah ya ce babu tsoro a gare su a nan duniya da gobe kiyama sannan ba za su yi bakin ciki ba su je su ga sun yi aiki wanda yake ba daidai ba aikin da za su gani shine aikin da zai kai su aljanna kuma ita ko aljanna ya shige ta ba sauran bakin ciki Allah ya sa mu cikin waliyan Allah majibinta al'amarin Allah a wata har wa yau Allah ke gaya mana sakamakon wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka yi aiki na gari Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu ألا خوف عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون cikin suratul fussilat kenan ana nuna mana aiwato muminai irin matsayi da Allah zai ba su da sakamako Allah ya ce nan lazina qalu rabbuna Allah lalle waɗannan da suka ce ubangijin mu shine Allah suka tsaya kam akan tauhidi kenan tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidul asma wa sifat qalu rabbuna Allah sun mastaqamu sannan suka kafe akan haka ba girgiza ba raurawa ba raba kafa shine su mastaqamu a kada a suna nan akan tauhidi suna nan akan sunna ne Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu a lokacin mutuwar su mala'iku za su sauko masu ne za su yi masu bishara sai su ce Allah ta kafu kar ku ji tsoro ka dubi dan Allah wannan rahama wannan jin daɗi bawa sadda zai rasu mala'iku na rahama zo su yi masa bushara su ce kar ka ji tsoro Allah ta kafu wala tahzanu kar ku bakin ciki ku dubi dan Allah wannan fatun lokacin mutuwa kenan a nan gidan duniya sai su ce masu wa abshiru bil jannati muna muku bushara da aljannan nan allati kuntum tu'adun wacce aka kasance ane muku alƙawarinta to dan Allah in dai wannan ne me yasa ba za ka tsaya kan tauhidi kuma ka tsaya kan ba domin abu biya ka faɗi ko me aka faɗi wanda suka ce ƙalu rabbuna allah sun mastaqamu suka ce Allah shine ubangiji mu ba mu da wani ubangiji in ba Allah ba ba su ɗaukar wani shehi ko wani gunki ko wani aljani ko wani son zuciyarsu ƙalu rabbuna Allah sun mastaqamu suka kabe akan haka duk wani jujjuyawa al'amura suna nan akan tauhidi suna nan akan sunna to gashi tun a lokacin ajalin su za a yi masu wannan bushara saboda haka wasu malamai suka ce kira nan aka gaba ɗaya kenan duk wasu masu bin wani addini daban ba na musulunci ba a yau zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba su da wata mafita da za su samu sai addinin a karɓa su shiga aljanna sai addinin ya zama irin na manzo shine musulunci Allah ya samu gane shi yasa ake cewa kullum wato ihdinas siratal mustaqim Allah ka shigar da mu hanyar nan mai kakkiya an gane da kyau mai Allah ya ce a ta gaba وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين نعم الله ملوك كيتي وإذا أخذنا ميثاقكم wato ku tuna an koma ana magana yahudawa ni'imar da Allah ya masu da irin laifin da suka yi da yadda aka yi ta mu'amala da su Allah ya ce wa iza akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka riƙi wato alƙawari mithaqakum alƙawarin ku shine alƙawarin za ku daina abin da kuke yi wa rafa'na fawqakum tso muka ɗaga dutse akan ku dutse ƙato gingine ne aka ɗaga lokacin yanzu magana ake musu mai zafi ku tuba ku bari suka ƙi to Allah yake gaya masu na zamanin manzo ku tuna lokacin da iyayenku ku canga yadda ko kakanninku lokacin da suka yi laifi muka ɗau alkawari ko suka ɗau alkawarin za su tuba a daidai lokacin wato rafana fauka kuma tso muka ɗaga dutse akan ku ku zuma a na kun bi kowa muka ce ku riƙe abin da muka ba ku nan da ƙarfi abinda muka sauka ma ku a taura ku riƙe ta da ƙarfi ku aiki da ita kenan ku ma fihi ku tuna duk abin da ke cikinta kuma ku aiki da shi la'allakum tattaqun tabbas za ku ji tsoron Allah za ku kare kanku daga fushin Allah da ukubarsa summa tawallaytum min ba'di zalika bayan kun bayan kun ga dutse a kanku gingime ne zai rikito maku in ba ku rike abin da aka ce ku rikan ba da kuka riƙa aka janye dutsen shi kenan sun matawallaitu min ba da zali sannan kuka sake juya baya bayan wancan alkawari ku ɗauka suka koma gidan jiya kenan sai Allah ya ce falaula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah ba akan ku wa rahmatuhu da rahmasa da kuntum min al da kun kasance cikin halakakku da tun lokacin da aka ɗaga dutsen da an sako maku shi ya halaka ku gaba ɗaya a cikin laifin ku kenan amma ba dan rahamar Allah ba na jinkirta muku wato uquba da ba ku dama ko za ku tuba to da kun kasance cikin ko kenan shine kasiri na anan wurin to anan wurin ɗan uwa ana ta nuna mana irin yadda ɗabi'a yahudawa take mutane ne da bahaushe ke ce masu yahudu tuba babu yahudu tuba babu wato in ka dinga jin yadda ba yahuda yake shi ya sa yau ba sa so har yanzu a rika karanta Sau saboda in dai ka karanta ƙur'ani ka fahimce shi babu yadda za a cikin zuciyarka ka ji kana kaunar ba yahuda ne da digo ɗaya cikin ɗari kai ba digo ɗaya ba a ce cikin tasa'in da tara da digo tara a ce ɗigo ɗayan nan kana kaunar bai huli babu yadda za a yi so da waɗanda Allah ya tsine musu ya la'ance su ya mai da wasu birai ya mai da wasu aladai suka yi Allah tawaye ya masu ni'ima su butulce ya sake su butulce kuma har yau halin nan nasu na nan ya za ka ji kana kaunar wannan to shi yasa ba su so suke kawo da zai ɗauke hankalin musulmi da matasa daga karanta alƙur'ani karanta bakaran nan daga inda malam ya ɗauko mana karatun nan zuwa yau don Allah wanda ya ji karatun nan kaɗai iya nan kaɗai aka baka yaya kake ji ka da bayhudi Ɗabi'a shi kuma tun na da ne tun na zamanin su annabi musa da su annabi dawud kuma zamanin manzo haka suka zo suka dinga wahalar da shi kuma har yau suna na haka suke shi yasa ba su a karanta alqur'ani suna ta kokari su ga dacewa ƙur'anin za a yi makwaskwarima a cire wasu ayoyin da suke labarin su suka ga wannan ba zai yiwu ba shi yasa suke bijiro da abubuwan da zai shagaltar da matashi za ka bakka da waya kaɗai? kana ta chatting ka shiga can ka fita can da hotunan banza da ne ya za ka karanta qur'ani ka fahimci shi ta ya za ka karanta shi ba zai yi ba hasken qur'ani ba zai shiga zuciyarka ba ka iya karanta larabcin ba za ka iya ba kana can an raba ka da shi tuni harkokin ƙwallon nan da aka ɗaure musu gindi a yau a duniya duka suna cikin hanyoyin da ake so a kau da 'ya'yan wato al'umman manzo daga karanta alƙur'ani amma mutane sun kasa fahimta yanzu ka ji wannan wurin abin da aka faɗi a wata ayar can a cikin arab Allah cewa yi? wato ainihin wa ta taqana jabala, faukahu ka ambata lokacin da muka ɗaga dutse kaga wato cicciɓa dutsen haka aka ɓaɓɓako shi daga ƙasa suna gani suna aka sama da shi kaga a can aya da muka karanto yanzu abin da aka ce wato warafa na fauka kuma ɗura. kaga a tsor a wannan ayar ibn kasir yana nuna ta fassara na dutse ne me ma'ana tsur shine aljabal domin a cikin arab Allah cewa yawa izna taqana aljabala fawqahum ka ambata lokacin da muka ɗaga dutse muka ciccika shi a kansu ka annahu zullatun ya zama kamar wata wato me za a ce laima kenan zulla ya musu inuwa gashi nan suna gani dutsen a kansu zai iya rikitowa kawai a kansu كأنه zulla, wa zannu annahu waqi'un bihim suka tabbatar dutsen nan zai iya rikito masu, zai iya auko masu. Allah ya ce khudhu ma atainakum da kowa, muka ce da su ku rike abin da muka ba ku nan da ƙarfi kuna wasa annabin Allah na gaya muku kuna isgilanci to ku rike shi da ƙarfi la'allakum sannan sai Allah ya ce me wadkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku tuna abin da ke cikin shi tuna malaman tafsir suka ce shine wa'amal kenan eh ku yi aiki da abin da ke cikin shi in kun yi za ku kare kanku daga azabar Allah daga fushinsa wannan abin da aka gaya ma su yahudi kenan yayin da suka nemi su ma annabin su tawaye annabi Musa alaihi salam kuna fahimta da kyau to me Allah ya ce ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نعم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نعم الله ملوك كيتي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الصبت حقيقة واو إنما لمن تسير سكت واو القسمين kusa akwai wawul ibtida akwai wawul kasami to nan wawul kasami ne wala qadi kamar ka ce wallahi haƙiƙa kun san allazina aka ku waɗannan da suka yi shishigi suka ƙetare iyaka a cikinku fi sabiti wajen yin su a ranar asabar an hana ku yin aiki ranar asabar bisa zaɓin ku ku kuka ɗora ma kanku Allah ya tabbatar muku to ku waɗanda suka yi shishigi suka ƙetare suka keta dokar Allah suka yi su ranar asabar kun san haka fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in wannan da suke wannan laifin muka ce da su inji Allah kunu qiradatan ku kasance birai ku zama birai wato khasi'ina kuna kasantattu ka duba dan Allah dan adam ya koma biri akwai kasancin da wuce wannan wa eh, su wanda suke wannan laifin sun sani su yahudawa ake gaya ma na zamanin manzo su sani can kakannin su ga wani laifi da suka yi sakamakon laifin ga abin da Allah ya masu waja'alnaha nakalan lima bayna yadaiha muka sanya wannan ukubar da muka yi masu ta zama ne ta zama wato ainihin nakalan lima bayna yadaiha ta zama abin izina abin la'akari ga yahudawan zamanin kenan wa ma khalfaha da kuma wanda za su zo baya har zamanin manzo kenan wa mau'izatan lil muttaqin kuma ta zama wa'azi ga masu takawa domin duk mai imani mai takawa in ya ga wani abu ya faru to sai ya zama mai darasi ya zama mai izina ya zama masa wa'azi kai da ta ji an ce an mai da su ba yahudi ya koma gidi to kaga sai kai ta, ka tsantsan ka ji me yasa aka mai da su haka laifi suke to kai sai ka nisanci saba ma Allah shine mai takawa kenan kullum abin da ake so siffar takawa da siffar imani ka zama muttaki ka zama mu'mini Allah ka sa mu cikin bayan ka mu'mini wannan Isa a cikin sulhun wato cikin a arab an fi dan faɗaɗa ta anan nan a dunkula ka kawo ta kawai a matsayin labari ka tuna wato haƙiƙa ku na yanzu kun san abin da kakannin ku can suka yi na yin laifi na yin su ranar asabar a cikin sunan arab Allah yake gaya mana wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr wato ainihin wasalhum ka tambaye su anil qaryati allati game da alƙaryan nan wacce take kanat hadirat al-bahr tana nan bakin gaɓa teku shine teku ta aila kenan an gane da kyau idhi ah, aduna fi sabti lokacin da suka yi shishigi suka ƙetare iyaka suka yi su ranar asabar Izitatihim hitanuhum yau masartihim rana ranar asabar ɗin, ranar da kifin take zuwa musu ga ta nan karara shura'an kifi zai taho ƙarara suna ganin shi na watsal watsal ga sunan kamar a kama a wace rana kinin a ranar asabar wa yau mala wa yawma yasbituna ranar da take kuma ba a asabar ba la a kifin ba ta zuwa masu kazalika na nabluhum bima kanu yafsuqun haka muka rika jarabtar su da abin da suka kasance suna na fasikanci ku dubi da Allah ke in ya hana ka abu ka ƙi, to sai ya jarabce kai ga ya za ka yi asali malaman tafsiri suka ce su yahuda ba hana su aiki ranar asabar ba su ne kawai suka kaka ba mutum suka ce za ba za su aiki ranar asabar ba ciki nan sai Allah ya sa to kuma aikin ɗan sun yi sun yi laifi kuna ganewa to ko ciki nan sai ya zama cikin sun akwai masu sana'ar su farautar kifi kenan kamun kifi ko kifin nan sai ya zama ranar asabar ranar da aiki yake haramu hatta su ai aiki ne ko neman abinci ne to ranar da su ɗin ranar da aiki yake haramun gare su sai kifi ya taho gashi nan bakin bakin gabar teku karara manya-manya suna watsal-watsal ka iya sa hannu ka kama amma sun kama sun yi laifi don sun yi aiki a ranar kun gane da kyau sai ranar da kuma ba ranar ranar da su yake halal kenan ka iya cewa ranar lahadi ko sai a nemi kifi a rasa biya kuma cikin teku ah, to ya san ranar za a kama shi ko ba haka bane to sai ya zama kasan ba yahudi shine sai suke abinda yake ce mahila wato dabara wacce suke ga wannan dabara ta iya fishe su shine sai su zo su rami jikin gefen tekun inda ruwa in ya taho zai iya ambaliya ya shigo tare da kifin yaushe suke wannan ranar ranar juma'a Ko da haka rana a saman ruwan ya taho ya ambalo tare da kifi sai ya shigo in ya shigo a rana asabar din sai su ɗan datsa nan inda kifin in ba a datse ba zai koma cikin teku kaga ba kifi aka kama ba kama kifi aka hana su to wanzu ɗan datsa bakin aka wasu malamu suka ce a koman suke sakawa ta su sai su sake ta ranar juma'a to da haka ranar asabar kifi sai zo shi shiga kun gane inda zai fiye fita ya su bisa dan tsantsare haka ta gare ba su kama suka jawo suka fito da shoja ba kibiya nemi hanya ya rasa ciki na ranar lahadi sai a zo a kama ba sa ba kama ya ke cewa ba cinya ba to haka ba hude, tsiyar ba yahudi tun da har yanzu kuma haka suke nuna ma mutanenmu abinda ake ce ma hila abinda Allah ya haramta a yi ta kokari a gyara shi a mai kwaskwalima a ce wannan fa abu ba haram bane kaza ne kuna fahimta da kyau yanzu akwai abubuwan da dama da ake yi ba daidai bane haramun ne amma masu yi suna yi gani suke su kamar sun yi dabara wannan abin ba riba ba ce riba ce ko ba daidai ba ne suna nan da yawa yanzu abubuwa na hila wanda ake yi su musulmi gani suke to shi ko ba hude dama wannan ɗabi'a shi ce halinsa ne ya ce zai ma Allah wayo lokacin da aka hana su cin mai khinzir alade da cin kitsansa sai suke tattara kitsan nashi tunda an hana su ci sai su tattara in ya taru sai zai su sai ma masu jiragen ruwa saboda ana shafa ma jirgi wannan katakon maganin ruwa sai su je su sai masu da kitse din kaga ba su ci ba amma sun yi ne sun sayar in sun sayar kudin za a ci kudin ko ba za a ci ba wannan ɗabi'a bai hudu kiran to shine a wannan wurin ake gaya musu wala qad alimtum ko allazina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiratan khasi'in fa ja'alnaha nakala lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin sannan aka wasa mana kissar a cikin suratul a'raf muka ji yadda Allah ya jarabce su kifin nan sai ya zo ƙarar gashi kama a kama kuna fahimta yanzu kamar matasanmu ne a yau dangane da mata da aka haramta musu taɓa in ba matarka ba ka kalla haramun balle ka kusance ta yanzu ya mata suke dan Allah a kan titi ba layi bane yanzu aka matasa yanzu ya mata suke a cikin kafafe yanzu na sadarwa kana buɗe intanet don bukatunka abinda za a fara turo maka kalla hoton katuwar mace ga ta tana kana jina ko ba ka ke ba ba ibtila'i bane wannan kai fa mace kake so ka gani ba a wata ce amma sai an gwama ta da wani hoto na mace ko na wani katon banza to matashin da bai da imani me kuke ga in ya ga wannan hotunan ka shiga intanet wani bangaren ba abin da yake na banda hotunan ba sa to ka ga didi yake da wannan a jarabce a ce maka abu haramun sannan a jarabce ka da shi an hana su kamun kifi sai ga kifi ga shi kamar ka tama to haka yanzu mata suke suna neman masu lalata da su har gida mace in ka buɗa mata kofa za ta zo ko ba ta bane idan a jarabta ta a ga za ka nisanta ko ko za ka yi abinda Allah ɗin nan ya hana ka shi yasa kullum abinda ake so 'yan uwa mu yi ƙoƙari mu ci jarrabawa kar mu yadda wato mu yi abin da bai dace ba to karkashin wannan kissa dai ta aiki da aka hana su suka je suka yi a can cikin surul ara an da dan mana bayani da suka je wajen laifin sai mutanen sai kasu kashi uku wasu suka yi laifin shine kamun kifi ko wasu kuma suka ƙi a matsayin laifi sai kuma aka sami wasu suka yi rika masu wa'azi kun gane su wannan ba su yi ba kuma ba sa wa'azi ka gane bi nawa kenan kaso uku to shine sai Allah yake ba mu labari dangane da wannan yadda suka kaso wato ainihin limata izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadidan qalu ma'azratan ila rabbikum kana ganewa wato sai suka rika masu wa'azi suna cewa ku daina kun san an hana mu su wannan rana wato kashi ɗaya kenan cikin kaso wanda su ba sa so ɗin masu yi suna yi a matsayin barna da laifi to marasa yi sai suka kasu biyu aka sami kashi ɗaya suna wa'azi kashi ɗaya su kuma suka ƙi suka ce dan me yasa za ku yi ma mutanen da Allah zai halaka su mutanen da Allah zai masu azaba tunda sun saba ma Allah Ƙalu sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna masu ne don yankan hamzari zuwa ga ubangiji domin kullum mai laifi ne kana gani baka mai wa'azi to kai ma idan ukuba ta zo za ta iya haɗawa da kai kuna fahimta da kyau shi yasa malamai suka ce a wani da ukuba ta zo za a halaka su za a mai da su gire din nan ko wani abu mai kama da wannan wanda suka yi laifin nan su ukuba ta auka mawa wanda ba su wa'azin nan wanda suka rika wa'azi Allah ya halakar da su amma wanda suka yi shiru ba su ba sai aka yi shiru ba a bayani a kansu ba shin an hada da su ne an halaka ko ko Allah ya masu abuwa tun da su ma ba sa yi sai aka yi shiru a kisa ba a ce komai ba malamai suke ta bayani malaman tafsiri suna nuna kenan kullum in kaga ana barna ka ka ja baki ka shiru in kai shiru ta yi kuba in ta zo ta hada da kai ta yi a'a in an tashi tseratarwa a tseratar da wanda suke wa'azin kai kuma a baka ba ka can ba ka can kana fahimta shi yasa kullun yan uwa wannan al'ummar ta manzo daukakar ta shine wa'azi haka annabi haka Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance fiyayya al'umma haka Allah ya ce saboda me kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga mummuna sannan kuna imani da Allah shi yasa kullum a irin taruwan mu wannan matasa da suke sun imani da sunna sun imani da bin hanyar manzo har za su ɗauko kansu kawo wurin karatu ko wurin lacca a kullum abin da nake fahimta ana karatu kamar su a matsayin jakadu ne a gare mu kuna fahimta ta ma'ana matashin da ke filin masallacin nan yanzu kamata ya zama jakada mai isar da sako na sunna ba yi ake dan kai ba kai kila dama ba za ka je ka auka ma wannan saban ba ka nisance shi tuni kokari kake ka bi ka sami aljanna ka amma kai kuma wani kokari kake na tsamo su ai matasan na nan ba sa zuwa wurin karatun matasan na nan ba sa ilimin matasan na nan da yawa ba su wanci sunna ba wanda kokarin take da maya wajen samo su zuwa fahimtar sunna nawa ne suna nan suna waccan hanya mara kyauta ta shi'a waccan hanyar ta a ɗan wani a ce Allah ne ko bayan ba Allah ɗin bane to wani ƙoƙari kuke kuma ta samu shine fa khairiyya ɗin malaman tafsiri suka ce duk sadda al'ummar manzo suka daina wanda kyakkyawa suka daina hani ga abin ki to wannan ɗaukakar da Allah ya ba su Allah zai janye ta to shi yasa muke so ya ɗan uwa ya matasa mu zama jakadu sakamakon kisan nan da muka ji saboda kun ji abin da suka yi sai su masu wa'azin Allah ya tseratar da su shine Allah ke faɗa mana a ci gaban aya ɗin wato cewa falan ma'atau ma ma ko falan ma'atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qidatan khasiin yayin da suka yi taurin kai suka je mu abin da muka hana su na yin su suka je suka ci gaba da yi saboda haka kunu kere da tunakasi'in sai muka ce da su ku zama birai kasantattu kenan kuna ganewa da kyau kaga sun ji an masu wa'azi suna ma Allah wai Allah za su yi mawayo da dabara su ba kama kifin suke ba amma sun datse shi sun hana shi ya koma cikin ruwa Ka ga haƙiƙanin su ne kenan kuna ganewa da kyau da wannan ne a cikin zulma idan Allah ya ce li inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam Allah ya tsine ma Allah ci waɗannan da suka kafirce min bani isra'ila na ƴaƴan yaqo su ne isra'ilawa wanda suka manzannin manzanninsu ala lisani dawuda wato a bisa harshen annabinsu dawud wa isa ibn maryam da kuma harshen annabin su isa dan maryam an tsine masu waccan tsinuwa haka ce ta tahowa har zamanin manzo sallallahu har yau har gobe shi yasa annabi da ya zo madina ya ta fama da su ya kakkaɓe su cikin garin madina lokacin da umar ya zama khalifa ya kakkaɓe su daga jaziratul arab kakkabinta babu yau har yau kuma babu saboda mutane ne da Allah ya tsine masu Allah ya la'ance su kamar da ma ya ba mu labari a tafsirin da ya gabata cewa haka suke la'anta zai ce tare su har lokacin da Allah zai kawo a zo ayyaki tsakanin gaskiya da ƙarya ya zama bayahude ya tafi bayan bishiya zai fake bishiyar ta ce ku zo gashi nan bayana ya ruga bayan dutse dutsen ya ce gashi ku zo ku kashe shi waɗannan mutane Sun suka hana duniya yau ta zauna lafiya duk inda ka ji ana bala'i a duniya akwai hannunsu a ciki duk inda ka ji ana yi ko kai tsaye ko kuma ta hannun wakilansu Allah ya sa mu gane Allah ya raba mu da wannan fitina tasu Allah ubangiji ya ganar da mu abin da yake shine gaskiya na'am وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نعم. قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين نعم wata isar ko mun gama wancan kamar faifai ne ake ta bamu labari eh daga wannan sai wannan duk akan yahudawa dan ka fahimce su ka san su kuma ka nisanci ɗabi'a da halayya irin tasu mm. Allah ya ce wa iz qala Musa liqaumihi ka ambata ko ka tuna lokacin da Musa yake gaya ma mutanensa alaihi salam inna allaha ya amurkum an tadbahu baqara lalle Allah yana umarta ku da ku yanka wata saniya qalu sai suka ce masa atattakhizuna huzwa yanzu kana riƙan mu kuma ababan izgili izgilanci kake mana hazifa hmm? annabin Allah suke gaya ma wannan qala yace a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ka ce wato ya ce ina neman tsari da Allah ya kasance daga cikin jahilai masu yin isgilanci ina gaya muku saƙo ne daga ubangiji ku yi kaza wannan kisar abin da yake don mu fahimce ta shine wato abin da ya faru wani ne daga cikinsu ya kashe ɗan uwansa wani ne wato ainihin bai da ɗa bai da kowa a ƙimi ne bai taba haihuwa ba kuma Allah ya bashi dukiya mai yawa kamar da malamai suka kawo a cikin tafsiri to sai dan dan uwansa shine zai gadan sa kuma ya kagare ci gada shine sai ya kashe shi sai ya dauko gawa ya kai kofar gidan wasu kun fahimta to shine aka yi ta fama rikici suna su ba su kashe shi ba ana kuwa kashe shi aka ta rikici suka nemi su dau makamai su yaki tsakanin su to ne sai suka tuna to ai ma akwai annabi cikin mu bari mu je bai mana addu'a a gane waye kuna ganewa to ne suka zo wurin shi annabi Musa kamar da zamu ji sai da aka gama kawo kisa karshe ka kawo aya ta karshe wata kan ya bayyana karara kuna ganewa da kyau to ne da suka zo suka gaya masa shikenan sai ya ce sai ya ce masu ne inna Allah ya amurkum an tadbahu baqara ba so kuke ku gane waye ne ya kashe shi ba to ubangiji wato ainihin Allah yana umarta ku ku yanka saniya to dan Allah yanzu inda biyayya su ba suka zo suka neme shi ba ba shi yasa su ba kuma ya ce ku yi kaza inda biya ko ba ya ba amma da yake su abin da suka gada kenan kullum tawaye da izgilanci da wulakanta manzanin Allah wai yana gaya musu wannan magana kawai abin da fito bakin sun suka ce a tattafi na huzwa a izgilanci kuma za ka mana mu muna ga maka ka roƙi ubangijinka ya bayyana mana waye kashe shi kuma kana cewa mu yanka saniya wai kamar su ne suke mai alaƙar wancan da wannan ai alaƙa kullum yan uwa umarni aka ce yi kai kawai shi yasa da dama nake gaya ma yan uwa wajen roƙon Allah ba sa fahimtar sirri na roƙon Allah ba ka zauna kana ta Allah ya yi man kaza ya yi man kaza gefe kuma kana ta saba mashi wannan ba daidai ba ne ka gaba yahuda yanzu son su a roƙa musu Allah ya bayyana waya nan ko amma a daidai lokacin kuma Allah ya ba su muni sun kima wannan Allah din annabin ma suna gaya mai magana bakan magana to ya za a yi wannan ya za a yi a sabiyan bukata kuna fahimta da kyau to haka sai da duk kai ma inda za ka yi ta bin dokokin Allah kana yin abin da Allah ya ce karkashin haka sai ka ga Allah yana biya maka bukatunka sai ka sami rufin asiri ka sami kwanciyar hankali amma ka nema Allah ta waye kuma kana ta cewa kai ga fa halin da kake ciki yanzu kama muka ɗauki halin da muke ciki ko ba halin muke kwana wai wai ba ana kakanika yi hanyoyin da arzikin ƙasar yake bunƙasa yana ƙasa sannan kuma abubuwa na bukatu suna sama abin da tashin hankali ko babu akwai tashin hankali lokacin da abu ke tsada idan ana samun abin da za a saya ana damuwa da yawa ba cika damuwa ba kai ne kana samun dubu goma sai ya zama abin da za ka saya koma dubu ashirin amma samun ka koma dubu talatin ba ka damu kaga ka samu ka saya har ka sami rara ba za ka samu ba amma sai ya zama kana samun dubu goma abin da za ka saya koma dubu sha biyar kai kuma dubu goma ma tana nema ta gagara akwai tashi hankali ko babu bai fa halin da muke ci kenan inda za ki ga mutane a koma ga Allah wani kawai sai ta kallon ka me ma'ana a koma ga Allah ko shi bai fahimta ba gani yake a ɗaucar biyu da tutoci ana ta abin nan shine roƙon Allah shi a a zauna a yi saukan ƙur'ani kafa kaza a yi waye a karanta su kaza kafa kaza su ne kawai za su yi wannan a koma a gyara a daina saɓan Allah a tuna an saba ma Allah an yi mai laifi kowa ya kankantar da kan shi ta kuka da hawaye Allah mun yi laifi ka yafe mana ka gafarta mana karkashin wannan sai kaga Allah ya yi wannan bala'i sai sauko da arziki da ba a tsammani ana fahimta da kyau to ku ji wannan kissar da kyau tsakanin annabi Musa da mutanensa yadda ya ta fama da su domin a kissan ma cewa ake wa iz qala musa li qaumihi ka ambata ya muhammad lokacin da musa yake ga mutanensa inna ya ya'murukum an tazbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa ala uzu billahi an akuna min zalimin ne allah ya ce قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارب ولا بكر عوان بين ذلك نعم فافعلوا ما تؤمرون نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نعم wannan isa ita ma tana daɗa karantar da mu kullum in an ce maka ka yi abu ka yi kawai sanda ka ja ka ci gaba da ja'in ja to sai miya ta ƙara zama wahala a kanka kaga aka ce su yanka saniya ko to me suka ce maimakon su je su zaɓi saniya su yanka kowace iri karama ce babba ce namiji ne mace ce tsohuwa ce yarinya ce duk wacce suka kama suka yanka shi kenan sun huta Allah zai karɓa bukatar za ta biya amma kun ji abin da suke saboda irin halayyarsu, wacce ake so mu nisanta qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi sai suka ce ud'u rabbaka ka roƙa mana ubangijinka ko a nan ma babu ladabi ma'ana ubangijinka buban da muke nan ka ji dan Allah wannan magana ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana mahi ya bayyana mana mecece ita ma'ana ya take ta bangaren wato shekaru kenan tsohuwa ce guzuma ko kuwa a yarinya ce karsana wace iri ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr annabi Musa ya ce innahu kul, lallai ubangiji na yana cewa innaha baqaratun ita wata saniya ce la ba tsohuwa ba wala bikirun kuma ba ba mana ba ba tsohuwa ce guzuma ba wasannan kuma ba kuma karsana ce ba a'a ya take awanun bai na zalika tana nan tsaka tsakin haka kaga tun daga nan aiki ya same su ko bai same su ba a ce ma ba ta zabu ba ta, zabu yana nan tsaka tsaki kaga lalubo ta ai an ba su aiki ko kuma sun ba kansu aiki sai Allah ya ce fa'alu ma tu'maru ku aikata abin da aka umarce ku mana ku zama masu da'a masu biyayya ja'in ja ba na ku bane qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha sai suka sake cewa udu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka mana mu banda mu kenan su yahudawa ko yubayyin lana ma launuha ya mana bayanin ya launin teki yanzu magana kala ake ka duba dan Allah wannan bincike na mara amfani ka tambaya mana ka roƙa mana shi ya mana bayanin kalar take nan yaya launin teki yaya tsarin teki qala innahu yaqulu innaha baqaratun safara annabi Musa ya ce ubangiji na yana cewa lallai ita saniya ce safara wato ainihin yalo ita ce safara eh ɗorawa ɗorawa mai ruwa irin na ɗorawa kenan amma faƙi'un launuha kuma launin ta fatsi ne wanda yake kalan launin taka launin yake kaga nan ma aiki ya same su ko bai same su ba? yanzu kaga banda bakaki nan banda fara banda ja irin na jini banda a'a dole sai ta zama ruwan dorawa sannan ko faƙi launuha ku dubi irin wannan to duk sanda aka ce kai ka ki ba da zai same ka kina shi yasa ka bi umarnin Allah shi kenan sai ka huta duk sanda ka saba ba abin da zai biyo baya sai ibtila'i a kanka sai Allah ya ce ga yadda ta take ta surrun nazirina tana faranta ma masu kallanta rai Mana saboda kyanta kyakkyawa ce da wannan launin nata da kalan wanda ya gani yana farin ciki kaga aiki ya same su zakulu irin wannan qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma suka sake cewa ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana lana mahiya. hiya mana bayanin wayya take ne innal baqara tashabaha alaina kai shanu fa sun likice mana yanzu mun rasa gane wace iri wace za mu kawo hmm? wa inna insha Allah la mutadun lallai mu in Allah ya so masu shiruwa ne ma'ana masu aikatawa ne za mu yi dai to malaman tafsiri suka ce wanda suka sawo insha Allah nan da haka za su ta fama su faɗi a ƙara ka musu su ta haka za su ta fama kuna ganewa ala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال ya ce hu ya ƙulu lallai ubangiji na yana cewa inna ha baƙaratun ita wata sanuwa ce ta musamman la zalulun tusirul arda ba horairiya ba ce wacce take motsa ƙasa mana ba a noma da ita har ku je ku kawo shanu noma kenan wala tasqil harfa ko ba ta shayar da gona ba a ɗebo ruwa a ba gonaki da su irin yadda kun zo wani ana ban ruwa ana baye da shanu ko ko ba sa wannan musallamatu lafiya ce lashi ya tafi ha ba ta da wani sofa ne ba ta da wani wancan dai launin nan da aka faɗi haka kalar ta take kalau ke lafiya ce qalu qalu al'ana jita bil haqqi hadifa annabi Allah su ce mu kalu al'ana sai suka ce to yanzu ne ka zo da gaskiya duk bayanin da aka yi da kenan Allah sauƙaƙe mana ɗabi'a ba yahudi yan uwa wallahi mu daina dariya abin akwai tashin hankali yanzu cikin mutane a wanda ɗabi'un su kamar na yahudiya suke ana masu wa'azi ana gaya masu zance Allah ya kamar suna ta ɗaukan izgilanci suna wasanni suka gaya ma annabin Allah wai yanzu ne ka zo da gaskiya fa wa ma biya falon, daga nan suka yanka ta sun kusa su ki yankawan eh wa ma kadu yaf'alun sun kusa su ki aikata abin da aka ce su kin su ki su suka ji wuya su ka abin da karshe dai suka yanka din to wannan yankawar da suka yi sun yanka ita ma ta kawo mana kissa wacce ainihin me yasa abin ya zama haka ibn kasir ya kawo bayanai da yawa a nan wanda ya kawo shi ma malam ya kawo cewa wani bawan Allah ne mai biyayya da mahaifiyarsa da mahaifansa yaro to shi ma Allah ke so ya sakan mai sakamakon biya ga iyayen nan nashi to shi sai ya zama shi ke da wannan saniya bai suka waɗaya suka kewaya ko ina kalan wannan saniyar da ake so ba mai ita sai wannan yara kuna ganewa shi kuma da ya zo aka yanka ta sai ya zama a gabatan ko mu kisa sai mun zo aka yanka ta aka sa su cewa to meye ne kuɗin biyan ta shine su cire naman gaba su wato su fede ta da suka feɗe suka cire naman da komai fatar su cika ta da zinariya da kwan shine kuɗin biyan saniya kun ga yaro shi kan ayawar ke warke ko kuma kwakwale kwakwalen su ya ja masu wannan haka duk sadda mutum ya ƙi bin Allah cikin sauƙi sai a kallafa mashi abin da zai ta shan wahala Allah ya tsare ne Allah ya ci gaba وإذ fataltum نفسا fi ha? والله مخرج ما كنتم تكتمون نعم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون نعم أنا ملوك كيتش وإذا قتلتم نفسا فدارأتم فيها وتنا ko ka ambata lokacin da kuka kashe rai wata rai bayan kun kashe ta wato faddara tun fiha kuka yi ta tunkuɗe laifin kashe ta tsakaninku kun ga malamai suka ce kamar wannan aya ita ce farkon kisa ɗin amma hikima ce ubangiji sai aka jinkirtar da ita nan ne farkon bayanin ku tuna lokacin da kuka kashe wata rai shine wannan da na baku labari dan dan uwansa ya kashe saboda yana jin shi zai ci gadon shi da kuma malaman fikihu cewa suke duk lokacin da ka gaggauta wani abu to sai a haramta maka shi shine ana abin da aka yi masu ko aka yi mashi shi so yake kashe shi ya ci gado to sai shi, ikon Allah sai aka zo ma bayan sai da aka gane ma shi kisa ɗin shi ne ku tuna lokacin da kuke ɗau kuka yi ta tunkuɗa ma junan ku laifin kisa ɗin domin an yi kisan an kai kofar wasu wanda ba su basu ba kuna ganewa Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum lallai Allah mai fitar da abin da kasance kuna ɓoyewa ne na wannan laifi da kisa wanda ya kisan yai ya ɗaugawa ya kai kofar gidan wasu dan a ce su suka yi to Allah zai fito da laifin karar a san waye wa qulna dribuhu bi ba'daha sai muka ce da su ku dake shi da wani sashin ta waccan saniyar da aka yanka sai aka dau wani yanki nata na namanta wasu suka ce allon kafaɗa aka ɗauka wasu suka ce bindin aka ɗauka shine aka daki wannan gawar da ita kuna ganewa Allah ya ce muka ce ku dake shi bi ba'daha da sashin namanta kazalika yuhyi Allahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun haka nan Allah yake raya matattu wa ayatihi kuma ya nuna muku ayansa la'allakum taqilun amma ne ko za ku hankalta ku gane wato ku zo ku bi Allah ku daina wancan ayyuka na wauta wanga nan kenan da aka daka sai ya tashi rayayye ya bayani cewa wane wane shine kashi kun fahimta da kyau bayan ya tashi ya bayani shi kenan kuma ya sake komawa Allah ya sake faransa to shine Allah yake ga mana kazalika yuhyillahu al-mauta yana ga wannan an tashe shi a gaban ku ku Yahudawa da ɗayan ku yayi laifi ya kashe shi bai san za a yi haka ba aka tashe shi ya bayani komai wane ne ya kashe ni to haka Allah zai raya matattu gobe kiyama ko shakka babu kenan sai a bi tsoron Allah a bi shi kenan sadaka kenan yau ka je kai wani aiki yau kashe kashe da ake ce a wannan zamanin nan? ko mutum ya je ya kashe rai ya je ya binne ko ya yanke wani abu ko ya je ya koyi tsammanin shi mutane ba su gani shi kenan Allah bai gani kuma gobe ba za a tada wannan mai ran bane a mayan mai da rai ya bayanin wani kashe ni gashi a duniya an yi mai huda a gabansu su sun gani kuma da suka gani Allah ya ce yadda ya haka haka ne kira ya matattu yau a zamanin nan namu kaga ɗabi'a ce ta huda kisan kai kisan rai zubar da jini dama halin su ne ifsadi a ban ƙasa yau kuma yana ta yawa cikin al'umma mu ko bayan zubar da jini a kaji an kashe mutum a gaggawa an yanke wani abu a an je an binne ta kar a gane an kisan waye duk a ce ta hudu wannan yau tana ta gangarowa cikin al'ummar zubar da jini ya zama kamar ba komai ba a ɗaga bindiga a harbe mutum a sa a buge shi a sa duk gashi nan ɗabi'a ce ta hudu, wanda Allah ya tsine musu dama su ɗabi'a su kenan su tafi ban ƙasa suna ɓanna wai yana nema ya shigo ce wani al'ummar ta sai mai hatara da abin da aka gaya mana wannan ayar an ta da matacce ya yi bayanin wanda ya laifi to wallahi aka gobe kiyama yan uwa duk wanda ake kashewa dinnan ba da haƙƙinsu ba sai an ta da su kuma sai sun yi bayani za su ci komo wanda ya kashe sannan nan sai wani ne ya kashe ni gaban ubangiji to ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah ina ga ayar gaba sai mu tsaya kanta ko sai Allah ya ci ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله ملوك كيتي ثم قسر قلوبكم من بعد ذلك sa'annan zukatanku suka kekashe bayan haka fahiyar kalhijara fahiyar kalhijara kamar duwatsu wajen ƙeƙashewan zukatanku suka zama au ashaddu kaswa ko ma sun fi duwatsu ɗin ƙeƙashewa me yasa aka ce ko ma sun fi duwatsu ƙeƙashewa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar domin daga cikin duwatsu akwai wanda yake tsatsagewa ya faffashe wato ruwa ya rika bubbuga daga gare shi eh ya minhu al-anhar koramai su rika zuba suna kwaranya daga cikin wannan dutse din kaga dutse tsoron Allah zai sa ya fashe ruwa rika zuba kaga zuciyar ba yahude wani bin ta fita dutse kaushi da kekashewa saboda ita ga wa'azi ga ayoyi ga waye amma ba sa ji Allah ya tsare mu wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruj minhu al-ma daga cikin duwatsu akwai wanda suke kekkecewa fa yakhruj minhu al-ma ruwa ya rika kukugowa ya rika fita da gare su wa inna min hala ma ya yahbidu min khashyatillah daga cikin duwatsu ko da yake gangarowa ya fado saboda tsoron Allah daga inda yake kenan duk duwatsu an siffanta su da wannan sifofi amma banda zuciyar kafiri bai hudi shi yasa za a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi duk annabawan sa haka suke ta fama da su Allah ya tsare mu wa man lahu bi ghafilin amma ta'malun lalle Allah ba mai gafala bane ko ba mai rafkamana bane game da abin da kuke aikatawa ko kuma wata kira'ar amma ya amalon game da abin da suke aikatawa duka Allah yana sani yana ji ya sani yana nan an taskanci an rubuta mala'ikunsa sun rubuta Allah ya sani shi yasa mu ji tsoron Allah 'yan uwa ana ba mu kissar yahudi ne a cikin alqur'ani dan mu san halayya su mu nisance ta kuma mu zama halayya mu irin ta muminai ta musulmi al'ummar manzo ba irin su ba duk inda aka ambaci ba yahudi ba za ka ja ambace shi da alkhairi ba to in dai haka ne halayya su me yasa yau mu muna musulmi ɗabi'u mu sai su ta kokari wato mu ta kokari mu kwaikwai irin ɗabi'un su haka annabi ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum za ku yi ta da sannu sai kun rika din kafar ba hude tako da tako har da a ce da za su shiga ramin damu sai kun shiga kuma ramin dan tsananin da su yau shigar mu ɗabi'un cinikayyar mu mu'amalar mu waye waye namu komai irin na yahuda ƙirƙashewar zuciya ta wa'azi wallahi ɗan uwa ana wa'azi gwargwaron hali yau ka ɗibi midiya kaɗai kafafen yada labarai za ka rika saurari za ka karu ka ɗauki wuraren da ake wa'azi birni da ƙauye ko da ka ce ƙauyuka akwai sauƙi amma rediyon ne akwai shi gidan kowa ko a kan dutse mutum yake akwai gidi akwai rediyo amma sai ga zuciya ta ke kashe ba a saurare ba a wane ne fasagi yana ta ƙaruwa. zukatanmu Allah ubangiji ka gyara zukatanmu Allah ka sanya imani cikin zukatanmu Allah ka sanya takawa cikin zukatanmu Allah ka tsare mu da irin wancan dabi'u Allah ubangiji ka ƙara ƙaunar wato sanya ƙauna tsakaninmu ka sa mu san suwaye masoyi mu suwaye makiyanmu na ga sai mu tsaya nan har sauran lokacin kuma sai a amsa tambayoyi abin da ya saukaka. نعم tambaya ke cewa mace mai ciki wadda ba za ta iya yin azumi ba idan ta sha za ta rama bayan ta haihu ko kuma ciyarwa za ta yi idan ciyarwa za ta yi to malam yaya ciyarwa za ta kasance alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam wa ala wa a mace mai shayarwa wacce take shayarwa ko mai ciki wacce take saboda ciki ta azumin ba za ta iya yi ba tana fatawa ce guda biyu ta malamai wacce aka sami sabani wasu ke cewa za ta sha in azumin ya wuce ta wasu ke cewa za ta ciyar ne shi ke nan. ba abin da za ta sai cewa din kowace kuma fatawa tana da magabata matawar abdullahi ɗan abbas shi ne za ta ciyar saboda haka wannan kila shi zai fi sauki me yanzu fatawar da suke taiwon zuwa cewa in ta sha ɗin kila kafin ta rama ta sake samun wani juna ɗin, ko kuma ga shayar da yara to shi yasa sai a dan wannan saukin da magabata sun yi ta sai ta ciyar ya ciyarwan take shine za ta ciyar da miskini eh an miskini za ta ciyar da miskini shi ko miskini ciyar da shi kala biyu ko ta sami kwanan shinkafa ta ba shi magidanci ne da shi da iyali a je a ci ko shi ke nan duk da ta sha ta ba da kwanan shinkafa ko kuma a'a da ya haɗaɗɗen abinci da nama da shinkafa da miya da komai ta dafa ta aika gidan miskini ko ta kira miskini ta bashi wanda duk ta yi magabata sun ce a kuma ciyarwa ce ga mabukaci wallah ba hmm? to hadari eh, mana wannan yake cewa da Allah ah, ya so mallan ya ɗanyi da amalan kayi mana tare kama wani ai karamin karatu ko wata tambaya ne da mana wata mara wanda yake cewa me yasa ake samun bambancin na da bayanin ayoyi da hadisai daga wajen sahabbai kuma alhali cikin su wajen manzo sallallahu alaihi wasallam su kai karatu to dan waye ce ya ke samun bambancin lafazi shi ke sako eh ruwaya ko nan kuma duk sun karatu wurin manzo sallallahu ina jin kilolin kira'a yake magana ko kira'a ce kamar a ce ya ta'alamuna na. ko kuma maliki da maliki to shi qur'ani an saukar da shi da harfa ne guda bakwai harfanan sun yi kira'o'i wanda harshen su ƙwaraishi yana da duk waɗannan harfa ɗin wato da harshen su ne aka rute ƙwarari da ke hannun mu yanzu harafin ƙwarashawa gane da kyau to ne a wannan ɗin duk kowane annabi ya karanta da shi kun karanta da ta'lamuna da alamuna kowane ya yi daidai har gane da kyau da maliki da maliki duka alsahabai sun ji daga manzo sallallahu kuma kira'a ce wata ba kira babu matsala to an ce gari da hariri muna ganin eh to na an ce da ah, akwai alamun kadari dama muna roƙon Allah ya saka mana zuwa mai albarka Allah ya shayar da mu ruwa mai albarka ya tsare mu da iska da abubuwa na damuwa da suke tattare da ruwa sai yau sai yan mata da suka rubuto suna neman addu'a ko kuta su da addu'a Allah ya ba su mazajen aure kuma ya ba su mazaje na gari ba su kaɗai ba da dole suke bukata aure sun samari Allah ya ba su da kuma masu neman cikin mata Allah ya ba su da gari subhanallahi وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.